This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Murya Amurka yake tarbon ga shirin na marice a kan mita 22 da 25 a Nijar kuma a gidajen rediyon amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niyya a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci aliyu mustapha sakwato ne ta da ibrahim alfahame da nan sashen wasu namurai amurka muke tarbin ku ga shirinmu na yanzu ga kanin labarai ɗaruruwan jami'an tsaron ƙasar labanan sun yi harbi a sama tare da harba barkonun tsohuwa akan wasu 'yan zanga-zanga kalilan da suke neman shiga ofishin firaministan ƙasar bayan wata jana'iza gidan talabijin na ƙasar sham ya ce shugaba bashar al-assad ya gana da wakilin ƙasashen ƙetare lagdar brahimi wani babban jami'in saudiya kuma ya ce rikice-rikicen da suke addabar wasu sassa na gabas ta tsakiya ba za su shafi miliyoyin maniyarta da suka doshi makka domin aikin hajjin bana ba to kanin labarin kenan bayan kun gama jin su baki ɗaya za mu ji yadda wasu masu hali a najeriya suke daɗa tallafa wa ilimin yara 'ya'yan marasa ƙarfi gaskiya na fi in zo soja in dai za a ɗauke ni wasu yara kenan da ada sun saki kari ga fatan su na rayuwa to sai dai kuma Allah ya tarfawa garin su nono yayin da wani dan kasuwa a yankin ya ɗauki nauyin karatun su har su 26 tun daga sakandare har zuwa jami'a sannan ministan watsa labaran najeriya ya kama na ziyara kuma zai mana bayani akan kokarin da gwamnati take yi na shawo kan tashi-tashi hankalin da ke adabar arewacin najeriya mu arewa muna baya kowane bangare najeriya magana cin gaba maganan ilimi tantale arziki to yanzu abu kadan da muke da shi muna ta lalace ta hanyar fitina to ai fitina ba ta tafiya da arziki tare gaskiya to ko bayan waɗannan duka za mu kawo muku maimaita shirin domin iyali da kuma ra'ayoyinku amma duka sai bayan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ɗaruruwan jami'an tsaron ƙasar labanan sun yi harbi a sama tare da harba barkonon tsohuwa kan wasu 'yan zanga-zanga kalilan a lokacin da suke ƙoƙarin afkawa cikin haraba ofishin prime minister najib mikati da ke tsakiyar birnin beirut suna neman da ya murabus dangane da batun kisan wani babban jami'in da ke asirin ƙasar hotunan talabijin a yau lahadi sun nuna sojoji suna girka motoci da kuma dakaru domin tara hanyoyi da kare ofishin prime minister mikati a yanzu haka sojoji da 'yan zanga-zangar da yawa daga cikinsu dauke da tutocin wata jam'iyyar sunni mai adawa da kasar sham sun yi cirko-cirko suna kallon hadarin kaji ma junansu wannan lamari yana zuwa a bayan jana'izar brigadier janar wissam al-hassan wanda aka kashe tare da wasu mutane bakwai ran juma'a a wani harin bom na mota da wasu ke zargin cewa gwamnatin kasar sham makwabciyarsu ce ta kitsa dubban 'yan labanan sun hallara a dandalin gwarzayen ƙasa na birnin beirut domin sallar gawarsa sojoji na labana a cikin damara sosai sun killace dandalin inda aka taho da gawar shi janar janar alhassan wadda aka rufe da tutar kasar labanan domin yi masa sallar jana'iza tsohon firaministan labanan sa'ad hariri ya roƙi jama'a da su fito domin wannan jana'iza da man ya ƙaru sosai a ƙasar ta labanan tun bayan da wannan kisan mr hariri da madugun adawa walid jumblad sun yi zargin cewar shugaba bashar al-assad na kasar sham shi yake hari gidan talabijin na kasar sham ya ce shugaba bashar al-assad ya gana da wakilin kasashen ƙetare lakdar brahimi rahoton bai ba da ƙarin haske kan wannan ganawa da mutanen biyu suka yi yau lahadi a birnin damascus ba brahimi wakilin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen larabawa kan rikicin ƙasar sham ya roƙi dukkan sassan da suke da hannu a wannan yamutse da su goyi bayan tsagaita wuta na tsawon kwanaki hudu lokacin bukukuwan sallar lahiya haka su ma manyan sakatorin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen larabawa sun yi roƙon da daina faɗa lokacin bukukuwan sallar ta layya domin a kawo ƙarshen wannan tada kayar baya ta tsawon watanni goma sha tara to amma an ci gaba da fitinar yau lahadi a damascus inda wani bom da aka dana a cikin mota ya tashi kusa da caji ofis din 'yan sanda ya kashe mutane da dama a wata unguwa mai suna bab tuma a cikin babban birnin wani babban jami'in saudi ya ce rikice-rikicen da suke addabar wasu sassa na gabas ta tsakiya ba za su shafi miliyoyin maniyyata da suka doshi makka domin aikin hajjin bana ba. a jiya asabar saudiya ta gudanar da wani faretin soja wanda ya hada da sojojin da suke zurarowa ƙasa ta amfani da igiyoyi daga jiragen helikwabta na soja sabon minista harkokin cikin gidan saudiya yarima ahmad bin abdulaziz ya ce suna cikin shiri sosai na samar da tsaro a lokacin aikin hajjin ya ce abubuwan da suke faruwa a kasashe makwabta ba za su shafi aikin hajjin ba haka kuma yarima ahmad ya musanta rahotannin cewar an hana wa maniyyatan kasar shan yin aikin hajjin ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci ana sa ran za a shafa kwanaki biyar ana gudanar da ayyuka na hajji daga ranar alhamis wannan mai zuwa labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc tsayar wuta da bindigogi a kasar gini bisau ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shidda yayin da kasar take wato da ke fama da fitina take kokarin farfadowa daga juyin mulkin sojan da ya wargaza zaɓen shugaban kasa wannan shekara majiyoyi sun faɗa wa kamfanonin dillancin labaran kasashen yammaci cewar an fara musanyar wuta lokacin da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai farmaki da asibahin yau lahadi akan wani sansanin soja da ke kusa da bisau babban birnin kasar sojoji sun mai da wuta suka fatattaki waɗannan mahara majiyoyin sun ce da alamun akasarin waɗanda aka kashe maharan ne har yanzu dai ba a san irin hasarar rai ko kuma raunin da dakarun tsaro suka samu a wannan faɗan ba sojoji sun kwace mulki cikin watan afrilu a kasar gini yayin da ake shirin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa shugabannin jiya mulkin sun nada gwamnatin rikon kwarya a cikin watan mayu domin ta shirya sabon zaɓe matakin da ya samu goyon baya na kungiyar tare kasashen afirka ta yamma ecowas kasar gini sau ta yi ta fama da fitinu ta lokacin da ta samu yancin kai daga kasar portugal a shekarar 1974 inda ta yi ta ganin juye-juyen mulki wannan rashin kwanciyar hankali ya sa kasar ta zama cibiyar yada zango na masu safarar hoda iblis ta koken amurka da kasar iran duk sun fito suna karaita rahoton da wata jarida a nan amurka ta buga cewar sun yarda da yin tattaunawa su biyunsu kan shirin nukiliyar kasar iran da ake cacar baki a kai ministan harkokin wajen iran ali akbar salihi ya faɗa wa taron 'yan jarida yau lahadi cewa gwamnatinsa ba ta irin wannan tattaunawa da amurka ita ma fadar white house a jiya asabar ta karyata wannan rahoto na jaridar new york times wanda ya ambaci wasu jami'an gwamnatin shugaba obama da ba a bayyana sunayensu ba kakakin majalisar tsaron kasa ta amurka tommy vito ya ce amurka za ta ci gaba da yin aiki tare da sauran wakilai masu kujerun dindindim a kwamitin sul majalisar ɗinkin duniya da kuma kasar jamus domin samo hanyar warware wannan batu ta hanyar sulhu rahoton jaridar new york times ya ce tun hawan barack obama kan kujerar shugabancin amurka a shekarar ta 2009 amurka da iran suke tattaunawa sosai da junansu a cikin sirri ibrahim alfa ahmed ya kawo muku labaran duniya daga washington To, madalla wasu masu ƙarfi sun fara tallafa yara 'ya'yan marasa ƙarfi wajen samun ilimi na zamani ga misalin haka daga sakwato a rahoton Murtala. Abdullahi Mamma na su in zama ko mallamin asibiti ko na na ce In Bashir Yahaya, dan shi SS1. To, dukkan mukamin da Allah ya bai in dai har bai kauce musulunci ba ina so. Amma ga rayuwarka wanne ka fi da so misali? Abin da na fi so gaskiya na fi so in zo soja in dai za a ɗauke ni. Wasu yara kenan a gundumar gidan ƙatta da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta Illela a jihar Sokoto da a da sun saki kari ga fatan su na rayuwa bayan da suka bar makaranta a matakai daban-daban saboda rashin hali. To sai dai kuma Allah ya tarfawa garin su nono yayin da wani ɗan kasuwa a yankin Abdullahi Masasa ya ɗauki nauyin karatun su har su 26 tun daga sakandare har zuwa jami'a tare da haɗin gwiwar shirin bunƙasa ilimi na hukumar tallafawa ci gaban ƙasashe ta Amurka USAID. a hirarsa da muryar amurka abdullahi masasa ya ce ya yi hakan ne domin taimakawa yaran marasa karfi domin su sami damar cimma burinsu na rayuwa ta yadda za su amfani kansu su kuma amfani al'ummarsu an kai na makaranta ni taɓa yi na gs3 ni batta ni wuce a kan rashin taimaka min domin ni ina son in samu ilimi shine ni ci gaba da kasuwanci allah ya taimaka sai nake tunani gurin da na baro ko in ce kawai da na baro shin wani hali muke cike game da ilimi to kowa wakilin kowa ne dukkanmu misali ɗan kasuwa hake ma'aikacin gwamnati ake duk wanda ya samu dama su ba da goyon bayan ko kuma su ba da ya za a yi su taimaki ilimi a arewa dan su ma su zama manyan arewa kada a ce wai sai manyan arewa shugaban shirin bunƙasa ilimi na hukumar USAID a Sokoto Muhammad Nura Ibrahim shine ya kaddamar da tallafin ya kuma ce irin wannan na daga cikin manufofin kafa shirin na NEI eh, gaskiya abin farin ciki ne muka gani domin lokacin da muka fara wannan aiki kusan shekara uku da ta wuce ah, daga cikin manufofinmu shine na farko mu inganta ilimi sannan kuma mu ga cewa yara marasa galihu an ba su muhimmanci kwarin gaske domin a sa su samu ilimi da ya kamata so sai gashi yanzu mun ga cewa irin wuraren da muke aiki kamar nan illela jama'a ku suna kwaikwayo irin wannan abin da ita wannan kungiya take ta yi tare da taimakon ita USAID kamar da shi wannan ban Allah ya taimaka na gani cewa an ba yara ilimi kyauta har jami'a to koyaya iyayen waɗannan yara marasa ƙarfi suka ji da tallafin Hashimu Sa'idu na daga cikin su. To gaskiya malam mun yi farin ciki kwarai da gaske ko mun daɗi domin ni na sun daɗe da suka kare sakandare amma ban da halin gaskiya kai su gaba. Sai gashi Allah ya sa na samu wani alheri mun gaba Allah ya mana wani kokari. Saboda mun gode kwarai Allah ta'ala ya biya shi kuma Allah ya sanya mu samu ire-iren su da yawa. a nan wanga yanki namu da kuma Najeriya gabaki daya. Su kansu yaran da za su amfana da tallafin baki har kunne ganin cewa sun sami wani uba. muna godiya gare shi in allah da zan yi kokari in gan na yi karatu na gama maganan da suke na maganan aure duka wannan mun kau da shi kuma in allah da maganan dawowa ba za mu dawo ba tuni daya da aka kafa wani kwamiti amintattu da zai kula da tallafin da kuma zaman yara a makarantun da aka kai su a wasu makarantun sakandare da ke babban birnin jihar ta sokoto murtala faruk sanyin na murar amurka a sokoto nigeria wallahi mu tashi gaba daya kan neman ilimin zamani Allah bai ce yaro kawai ba a ke so su yi neman sani da ƙasar turai da na asiya tsofaffi na neman sani larabawa balle rushiya tsofaffi na neman sani kaga tsoho ma mai sa ɗari ya je neman sani. Tuma da lagashe kamar tulam. To ministan watsa labaran najeriya labaran mako ya zo ya kama na ziyara eh, yan kwanakin nan ya ce tashi hankalin da ke adabar arewacin najeriya fa abu ne da ke damun gwamnatin shugaba gulag jonathan sosai abu dai kawai wanda na gani eh, ya zama abun da dole ne mu tashi kuma mu yi kokari a gyara shine. Eh, Eh, rashin zaman lafiya a wasu bangarori a wasu bangarori musamman na wasu jihohi na arewa mu kun gano abin da yake kawo abubuwan nan mutane suna ce abin nan addini a ce ba addini ba ne siyasa ne ba siyasa ba ne menene ne ke faruwa eh to eh, eh, gaskiya shine ah, ba za mu ce addini ba dume addinin musulunci musan ba ta ba wani umarni a kashe mutum a kone makaranta a je kasuwa a harbe mutanen da ba san su ba ko kuwa mutum ya ɗauka rai kan shi duk addinin musulunci a hana waɗannan kuma addinin musulunci na magana zama lafiya kuma magana zama lafiya da makwabci na addini suke haka muka gani a addinin musulunci so eh, ko da shi ka ana yi amfani da sunan musulunci ne a wani lokaci amma sai ba gaskiya ba ne eh, siyasa ne? eh, eh to akwai ba za mu ce siyasa ba akwai rashin ganewa akwai duhun kai mhm. a irin wannan tafiya kuma ike iya faruwa ko'ina mun shi a pakistan mun shi a algeria mun shi a ina ne eh, somalia mm. mun shi a wasu kasashe da yawa eh, wanda a yaran da ba su gane ba ko kuwa wanda rudu kasin na rude mutum an riga an karba zuciyan shi Eh, sai zama kamar amma mutanen sun sha fitowa suna cewa su ga abin da suke so a sakin mutanen su a yi musu adalci a yi waye a yi waye a yi waye eh, eh. kuma mun ji an ce da an fara tattaunawa a fara sulhu me yake cikin ne ah, maganan gaskiya shine gwamnati tarayya na farko hmm. abun da gwamnati ta yi a yanzu shine tunda mun gani kashe-kashe na yawa wasu jihohi kamar borno da yobe da wasu wuraren da wadana abubuwa suke da kano an tura sojoji domin a samu hankali gari a samu dama amma mutane da gurin sun ce da an rage musu sojojin nan ko a sa ba su mai in an rage sojojin yanzu da ba sojoji mai duguri a yanzu menene ne mutunci jama hmm. eh, a maganan gaskiya ne to magana nan duka dai eh, wani lokaci sai siyasa ya zo shiga mutane ba su magana da tunani eh, yanzu da ba kai sojoji mai duguri ba inda kamar sun nuna karfi zama kansu inda sun nuna sun yi ya kare mutunci jama'a inda ba hmm. sojoji ba su je ba muje dalilin kasawan al'umman garin ne shi yasa aka tura sojoji a samu zama lafiya yanzu in ka ce a cire sojoji sa bar waye aure amma kuma mu riga mu eh, mu nuna yarda mu mu zona mu totona da duk wanda suka samu kansu a wannan hali eto eh mu dan fara an fara da wansunsu yanda na sani mm. eh, muna kan neman hanya ne wanda za a samu fiye da wanda muke gani yanzu domin a zama a toto domin an da muka fada abun da yake tafiya abun kunya ne mu arewa muna baya kowane mm-hmm. bangare nigeria mm-hmm. magana cin gaba magana ilimi eh, tantali arziki to yanzu abu kadan da muke da shi muna ta lalace ta, ta, ta hanyar fitina to ai fitina ba ta tafiya da arziki tare to ya kamata a yi ta zama kullum ba ma sai magana da yaran nan ba a yi zama a san hanyar da kowa zai yi ta wurin da ya fito domin ya kawo zama lafiya. Na shajin mutane ta suka shugaba Goodluck Jonathan me yasa bai je Maiduguri bane ba har yanzu? Ah, to ai magana tafiya Maiduguri ba ne bane zai zai tafi mana ka san ko ne lokaci an doka lokaci sosai ko eh, filin girgin Maiduguri hmm. ba aiki. to a tuna fa shi ya tafi maiduguri ko lokacin da an yi campaign na 2011 ai yaje magana bai tafi bai taso ba ya je kuma ya yi mitin da al'umma ga baki da maiduguri an yi zama da su cewa bai tafi ba bai taso ba kamar yadda kace abin nan arewa ke faruwa an ya kano ya tafi eh. an ya wurare da yawa ya tafi so zance maiduguri bai zama wannan gombe ma ya tafi saboda haka ba wai dalili fitina ya hana shi tafiya ba iya shine aiki shugaban kasa hmm. mai wuya ne Eh, amma duk abun da yake tafiya amma yana zuwa wani wurare a ce da shi ne nake zuwa wani wurare a to ai to eh, dalili zai zo ya tafiya ai ba zai ki tafiya Borno kasa nigeria ne kuma shi shugaban kasa na kulo yana fama da maganan zaman lafiya a borno meeting akan meeting meeting akan meeting mm. mataki akan mataki to abun da duk ba abun da yake a gaba shi fiye da samun lafiya a borno da yau da kake abin nan arewa ke ci kuma abin nan mutanen arewa ne ake kashewa kuma abin nan a ce mutanen arewa suke yaƙi da juna rabin najeriya lafiya rabin najeriya ba lafiya daga waje ana labari sai a ce najeriya ba ta lafiya amma in ka je sai ka samu arewa ce shi yasa mutane suke daukan abin nan yana nan cikin arewa ne kuma me yasa eh, kana jin shugabannin arewa suna taka irin rawan da ya kamata su taka don kawo zaman eh, lafiya kasan nan kuwa eh zan ce dai shugabanni suna kokari da yanda sun yayi amma bai isa ba na zama lafiya amma tunda har yanzu ba samu zaman lafiya ba to ana da aiki a gaban da ya kamata sake tashi yanda ya kamata labaran maku ministan watsa labarai na najeriya muka gama ji to kuna jin shirin sashen wasu murya amurka a washington dc ne yadda muke misalin karfe 11 da minti 18 na safi ga shirinmu na gaba Masu saurare barkama da warhaka Grace Alher Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana tattaunawa ne kan kalubalen da ke tattare da amfani da hanyoyin sadarwa na zamani ganin yadda ɓata gari ke amfani da su wajen cutar al'umma. Ina kuma tare da Hajiya Bilkisu Yusuf, wata tsohuwar 'yar jarida kuma 'yar gwagwarmayar kare hakkokin iyali. da Mr. Ishaya Bajama wani mai sharhi kan lamura a Najeriya. Na tambayi Hajiya Bilkisu matakan da mai amfani da wannan hanyar sadarwar intanet zai iya ɗauka na magance fadawa hannun 'yan damfara sai ta bayyana cewa. Ko a je a buɗe ka hanyar ka sadarwar wato akwatin ka mailbox ɗinka a shiga ciki a gadin mutanen da kake hurɗa da su kwashe bayanai na wasu ayyuka da kake yi an cuce ka a je a wasu abubuwa da shi da baka san ba baka san a wacce ƙasa mutumin yake ba ko take je su maka ta'addanci da wannan hanyar sadarwa da kuma iliminka da abubuwan da ka ɓoye a cikin wannan akwatin naka idan suka samu wannan sai ya zama na sun gama karance ka sun karance ka sun shiga ma ka dan abin da kake aiki da shi a kwakwalwa ka tara a cikin kin ga akwai matsala a wannan gurin sannan kowa sun su nuna su a gurin kamar sun san da ne a wani guri kun haɗu a wani guri da abin da suke nema sun samu abin da suke samu dai su maka illa ba ma baka san me suka yi da wannan abun ba saboda haka gashi dai wayannan abubuwa mun nuna ana zamba da shi ana kajiya da shi ana sata aikin kwakwalwar mutum da shi kuma dai ana haddasa fitinu wa'ansu kuma sai su je su amfani da shi su yi ƙarya to in ka ga sako bai kuma in ka amince daga wanda yake kuma maka sako ba kada ka bude Yawa to hajiya layin ki eh layin ki na bari mu je wurin malam Ishaya mun ji illolin nan waɗanne matakai iyaye musamman za su iya ɗauka na sa ido domin ganin cewa ba a kai 'ya'yansa an baro a baya ba. Iyayen sun yi hawa biyu akwai waɗanda ma ba su san abin da ma muke magana a kai ba. Babban abin da su da waɗanda suka ɗan san wani abu abin da suke da mawafuka a kai shi ne babban abin yara su tashi da tarbiyya su san mutuncin kansu su san abin da ya kamata su yi da abin da bai kamata su yi ba su daina neman arha kada duk wani abin da ka gan shi ya arha da yawa kasan yana da hatsarin da ke biye da shi in an tashi da kyakkyawan tarbiyya aka san duk abin da ka ga yana da kyau dole akwai farashin da za ka biya masa in ka ga abu ya yi arha da yawa to in baka biya fa farashin da safe ba za ka biya da yamma a lokacin da baka so so na ɗaya kenan a sami tarbiyya mai kyau sannan kuma na biyu shine yawancin inda hakan yake faruwa akwai 'yan gata waɗanda iyayensu sun yi karatu su ma sun eh, yaran an sa su a manyan makarantu to sai suka zama 'ya'yan makaranta maimakon su zama 'ya'yan iyayensu so abin da ke faruwa sau da yawa shine an bar su daga sun dawo gida an kai su tutorials an kai su ƙarin abubuwa ba zama kyakkyawan zama na fahimtar yaran nan suna da aƙidar rayuwa akwai alƙibla me suka sa a gaba suke so su zama muna da kyakkyawan fahimta game da abin da suka sa a gaban nan ya yi kama da halin da muke ciki zai taimake su ya taimaki al'ummarmu amin duk waɗannan irin tambayoyi yadda su matasan za su tashi da wani kishi na yin wani abu saboda shi wannan eh, sani na wannan eh, na'urar sai ya zama na gina kyakkyawan manufar da suke da shi ne in ba su da kyakkyawan tsari na rayuwarsu ba su da kyakkyawan manufa to duk abin da suke da shi shi wannan tsari na ilimin zai taimaka wajen gina koda menene mummunan aƙidar da suka tayi da shi da matafar da suka tayi da shi da shi za su gina kuma duk abin da suka dawo da shi al'umma ce za ta sha ko da daɗi ko ba daɗi don haka da iyaye da al'umma zancen civic education jama'a su tashi da kishin juna kishin juna mutunta al'umma waɗannan duk mun bar su wa malamai malamai ba za su iya dukan waɗannan abubuwan don haka ko wasu addinan ma kamar yadda hajiya take faɗi saboda wannan technology akwai waɗanda suka yi amfani da shi wajen ɓata kowane irin addini ma da kake da shi da irin zamantakewa amma maganin abin shine ana taimaka matasa wajen tantance abin da za su yi da abin da bai kamata su yi ba da kuma irin yadda za a bi bayan su wajen ba su karfin gwiwa inda ya kamata amma kada tsoron abin da illan zai kawo mana ya sa mu yi hasaran karatu kamar yadda tuntuni gudun abin da illar bokon zamani zai iya sa muka guji karatun yau kuma muna neman saruwa a jallo kuma ya dan mana nisa so dole mu ya zama akwai balan tsakanin a hatsarin da kuma abin da kuma zai iya jawo mana ya zama mun daidaita wannan kada ya sa mu gudu kuma mu bari wutan wutan rashin yi din ya fi wutan yi din yawa. Haka yake da fatan wannan shirin ya taimaki mai sauraro ƙara fahimta alfano da kuma ƙalubala da ke tattare da amfani da hanyoyin sadarwa na zamani za a kuma ƙara kula domin ci gaban iyali. Nan kuma za mu yi sallama da bakin namu sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin bakin namu Hajiya Bilkisu Yusuf wata tsohuwar 'yar jarida kuma mai fafatukar kare hakokin iyali. Da kuma Ishaya Bajama wani mai sharhi kan lamura a Najeriya sai kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. to ma da lagashe ka grace to yanzu bari mu abin ku kuke cewa assalamu alaikum da amurka mai magana in isa sani mai sanar garfan alikiya a lokacin jihar jigawa a tarayyar najeriya a ina kira ga yan uwana yan najeriya musamman na nan yankinmu na arewacin najeriya da don allah don nama mu rungumi zaman lafiya kuma da hanyoyin da su kama da ci wannan yanki namu ku duba da Allah da a baya idan muka bude kafafen watsa labarai irin su BBC da Voice of America labarin da zamu ji shine ai ana sace mutane a kudu an yi garkuwa da kaza an kai hari can an kai hari matatar mai kaza mu da duk mu san wasu hare-hare ba mu san wani wani tashin hankali ba amma sai gashi dukka yanzu arewacin Najeriya akasarin manya-manyan biranen mu sun zama wato ramin kura mai ruwa shiga don Allah don annabi ina roƙo gare mu mu arewacin Najeriya mu ɗau haƙuri mu ci gaba da yawa kanmu da ƴan uwanmu da mu addu'a Allah ya kawo zaman lafiya kuma dukkan wani abu da zai ƙara tada hankalinmu a nan arewacin Najeriya Allah ya kawar mana da shi na gode daga Isa Sani mai asinar garfan Alli kiyawa lokar gaman jihar Jigawa a tarayyar Najeriya Assalamu alaikum mai magana Madina mai faci ko fatasha jega Kebbi Najeriya don Allah biyo yana son ku SMS sako na zuwa ga Namadi Disambo, mataimakin shugaban ƙasa da shugaban ƙasar gaba ɗai. Muna kira ga Namadi Disambo ya dibi halin da ƙasa take ya sako muna Hanza Al-Mustapha domin ya zo ya yi sallah a cikin iyalinsa domin ɗaurin ya kai ɗauri. Allah shi taimaka ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu gaba ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku isar mun da wannan tambaya tawa zuwa ga dattawan arewacin Najeriya. Wai shin dama a zamanin Sardauna akwai arewa daban ne da kuma arewa maso gabas daban? Saboda mu dai talakawa mun ɗauki dukkan wata musiba da ta shafi mutumin da ya fito daga arewacin Najeriya tamkar ta shafe mu ne baki ɗaya. Amma abin mamaki ga shi mutanen da suke ikirarin su ne dattawan wannan yanki ashe su ba haka su ɗauka ba su sun ɗauka musiban da ta shafi mutumin da ke arewa maso gabas shi kaɗai ta shafa haka ma an arewa maso yamma ne shi kaɗai ta shafa to gaskiya wannan al'amari ya ba mu matuƙar mamaki a ƙarshe ina addu'an Allah ya haɗe kawunan al'umman arewacin Najeriya talaka da mai kuɗi musulmi da Kirista. domin mu fuskanci kalubalen da yake mu mai magana ɗahiru muhammad na angon elere kamar hukumar beran suna tarayyar najeriya to madalla to sai labaran matakaici ɗaruruwan jami'an tsaron ƙasar lebanon sun yi harbi a sama tare da harba barkonon tsohuwa kan wasu 'yan zanga-zanga kalilan lokacin da suke kokarin afka cikin harabar ofishin prime minister najib mikad da ke tsakiyar birnin beirut suna neman da ya murabus dangane da batun kisan wani babban jami'in a asirin ƙasar. hotunan talabijin a yau ladi sun nuna sojoji suna girka motoci da kuma dakaru domin tare hanyoyi da kare ofishin prime minister na ƙasar lebanon gidan talabijin na kasar sham ya ce shugaba bashar al-assad ya gana da wakilan kasashen wakili na kasashen ƙetare lagdar brahimi rahoton bai ba da ƙarin haske kan wannan ganawa da mutanen biyu suka yi yau lahadi a birnin damascus ba brahimi wakilin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar kasashen laraba kan rikicin kasar sham ya roƙi dukkan sassan da suke da hannu a wannan ya mutsi da su goyi bayan tsagaita wuta na tsawon kwanaki hudu lokacin bukukuwan sallar lahiya wani babban jami'in saudi ya ce rikice-rikicen da suke adabar wasu sassa na gabas da tsakiya ba za a shafi miliyoyin maniyata da suka doshi birnin makka domin aikin hajjin bana ba to a gaishe ka malam ibrahim to jama'a da haka muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai gobe da safin allah ya kai mu lokacin da muke fatan mu da muku da shirye-shirye mu guda biyu na karfe 6 da kuma karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 da karfe 7 agogon Ghana kenan yanzu a madadin dukkan mu a sashen Hausa murya Amurka musamman shi Ibrahim da Engineer McGreg da sabuwar mai bada umarni Jozal da mai taimaka mata tafera Aliyu Mustapha Sakwatani a Washington. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.